ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا حقيقه mun yi bayani filla-filla na hukunce-hukunci da wa'azi da misalai a cikin wannan alkur'ani don mutane su wa'azantu da su su bi abin da zai amfane su su bar abin da zai cutar da su amma duk da haka wasu daga cikinsu irin waɗanda ɗabi'arsu ta lalace ba abin da suka ƙaru da shi daga wannan face nisa da gaskiya da ƙiyayya a gare ta.